Babban jami'in lafiyar wanda ya nuna juyayen rasa ma'aikatan rigakafi goma sha uku da aka kashe tsakanin Kano, Borno da Yobe ya ce jami'an dai har yanzu na iya bakin kokari da karrama majinyatan. Kowa yana nan yana aikinsa muna kiran shi accountability framework. In muka ji daɗi aiki da kai za ka kyauta. In kuma baka aiki ba akwai bulala daga sama a zuwa ƙasa. Kuma muka ce duk wanda ya zo mara lafiya ya je asibiti ka je ka wulakanta mara lafiya za mu maka bulala tun da akwai bulala a in mutum ya je asibiti bai lafiya ya kamata shi eh, ma'aikatan kiwon lafiya din ya rike shi ya yi masa adalci kuma ya masa abin da ya kamata a cikin jin daɗi abin da za ga mutane ba su asibiti don wannan irin halin ma'aikatan kiwon lafiya ne yanzu duk wannan mun canza shi to da kuma wannan canjin halin ma'aikatan kiwon lafiya sai ga cewa mutane kowa na zuwa asibiti Dr. Ahmed Gana shine shugaban hukumar lafiya matakin farko ta Gombe da ke tsakiyar jihohin dokar ta ɓaci. ya bayyana yadda aka cimma nasarar rage mutuwar mata yayin haihuwa. Yawan 'yan Najeriya duk bai wuce kashi uku na yawan jama'a a duniya ba, amma ka duba mace-macen da mata suke yi mu a Najeriya muna ba da gudumawa wajen kashi goma a cikin dukkan mace-macen da ake yi a duniya. In ka zo cikin Najeriya nan ka duba mu a arewa maso gabar mun fi kowa samun irin wannan illoli inda matar mu suke yawan mutuwa wajen aihuwa matan nan yawanci suna ƙauyuka hanyoyin da za su fito su je ga asibitin matsala ne sannan idan aka je asibitin kuma a samu a lura da wanda ya zo da ciwon matsala ne to idan aka samu waɗannan kananan asibitoci a lunguna lunguna da sako sako na al'ummar mu to muna ganin zai kawo sauki wajen samun kiwon lafiya mace in ta ɗauki ciki akalla a samu ta ziyarci asibiti kamar sau hudu to ko ba a samu guda hudun ba idan mace za ta yi ciki akalla ta je sau ɗaya a duba a ga yanayin cikinta a bata magungunan da za su lura da cikin da take da shi daga farko har zuwa lokacin da za ta aihu kuma a dace idan idan lokacin aihuwan ya yi ya kasance za a iya kai ta asibiti a karfi aihuwa. Mata masu juna biyu na samun kulawa kyauta sai dai dogon yajin aikin da likitocin wasu manyan asibitoci kan yi ko kuma ma dai na kungiyar likitoci na wahalar da jama'a da jefa majinyatan cikin halin kakanika yi. Masu yan kuɗi su ruga asibitoci masu zaman kansu da likitocin da kan yi yajin aikin nan ke mallaka ko ma aiki a irin waɗannan asibitocin. Hakan na nuna ko dai akwai rahusa a asibitocin hukuma ba lalle ne suke aiki kullum ba, ko dai a ce kyauta ce ta hannun dama da kan zurare ta hannun hagu. Nasura da Ma'il Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar, masu kulawa da mu mai sama Allah ka taimake su amin.